أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين ترك فردا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ومن ترك فردا دون دبر فرلا daga cikin salloli guda biyar wala ya karu ala tarkihi ba za a bar shi ba akan barin wannan sallah da bari wayo umaru fi ilihi za a hore shi akan shi wannan sallah wa idan ta ta'al waqtu idan lokaci ya yarwanta wa yukarraru ana kunkunta amurku bihi ne da shi sallah sannan wa yuhaddadu bid darbi a tsawuce shi za a buge shi sun mu yudrabu sannan a buge shi in bai yi ba in ya kibe umarni ushira sannan a yi mai jinkiri ke mai jinkiri wanda ke mai jinkirin nan watan shine sarkin musulmi ko kuma na ibin sarkin musulmi in ya kasance cikin birni na don kuma wurin tahiya ne jama'a musulmi su za su yi mai jinkiri idan ya yi sallah wa lillahi alhamdu in bai sallah ba sai a kashe shi da hakan ga wata ashe kenan kaga duk wanda ya kasance kiyan sallah to ba za a saki idanu ana kallon shi ba kiyan sallah kuma a bar shi za a ba shi umarni shi sallah idan aka ba shi umarni shi sallah a tsawace shi a ba shi tsoro da bugu bayan hakan nan sannan a buge shi in bai yi ba bai bi umarni ba sannan a yi mai jikiri har zuwa lokacin haɗuwar rana gwargwadon wata samun raka'a guda rana ta faɗi sannan a bashi umarni shi sallah in bai sallah ba sannan hukunci ne nake sashi zo tuhira libata'i raka'atin bi sajdatiha min ad-daruri to uhira za a yi mishi jinkiri libata'i raka'atin watan har zuwa ragewar raka'a guda bi ha ita wannan raka'a da sajaddanta raka'a guda da sajaddanta min ad-daruri daga lokaci na laluri daga na laluri ita wannan raka'a watan wala tu'tabaru fa a kula da fatiha cikin wannan raka'a wala tu'tabaru fi qira'atul fatihati ba a kula da karatun fatiha ga wannan sallah ba a kula da dumanina ba a kula da daidaita duk waɗanda ba za a kula da su ba saboda me saboda dai da sauna liddami ko kuma sauna liddima domin kare jine ne saboda kaga an kace a kaddarta watan karatun fatiha da daidaita da dumanina to za a yi saurin kashe shi don kaddata waɗanga lokacin abin zai kai kusan watan kila ana ya kaddata musu kila minti minti minti biyu in aka ta musu minti biyu kaga kenan tun kafin minti biyu ran ta fara za a kashe ne kenan da hakan ga kace to ita sallar ka a kaddata mata fatiha kada a kaddata mata dumani na haka nan itidali haka nan ba a kaddata tsayuwa ga karatun fatiha din watan wannan kenan wace irin sallah ce sallah ce irin ta kurani bin al ahadisi daidai in zai sallah shi dai tashi kan haka zai in yi haka Allahu akbar in yi haka haka dai zai shi duka tunda Fatiha ta fadi ashe ko tsaye karatu Fatiha shi ma ya fadi tunda ashe ana sallah haka nan duk haka ga sai a kaddata ita wannan sallah kawai raka'a guda ce tsintsar raka'a guda wanda kasance babu Fatiha ciki babu dumanina babu itidali ciki haka sallar za ta kasancewa sannan kuma su maluma sun kace a kaddarta mishi gurgudun tsarki a kaddasa mishi zaman da harfi ma'iyyacin gurgurun tsarki na ruwa kuma tsarkin na ruwa shi ma wanda za'a ne wa tambayi mujaddidar fara'idi wanda ya kasance ɗayan tsamfar lodi aka ji ciki ba a jin sunnoni ba a jin musahabbai ciki kenan da harfi ma'iyyatun yan arwala ta zai ce kenan zai arwala kawai da ni arwala abin da a kaddasa mishi ba a kaddasa mai wanke hannuwa sau uku in an haƙar da ta haka nan za a yi saurin kashi ne ko dan kenan kaga alwala za a bata kenan kusan minti nawa kusan minti nawa ko to sai a ce to a hidda kurkurar baki a hidda shakarwa a hidda tacewa ka asa da su iyaka kawai sai shi alwala qur'ani wuluyi qur'ani zai iyaka kawai da niyya sai to wanke su akan ta wanke a ta wanke hannu da musu guda da wanke hagu so guda da sha hukka ba tare da dawa ba da wanke kafafu ga dan lokaci kakantacce na za a samu in an ka ce a yarwanta lokacin to za a yi sauran kashi ne bodi da bilkatil za a yi sauran kashi ne don haka aka ce komai sai a kwakwamta shi a ba da lokaci kaɗan na na yin wannan aikin don haka ita ma wannan sallah din ga wanda za a kaddata ta shi ma wannan tsarkin ga wanda za a kaddata shi wasu maluma sun ce gaba ɗaya ma shi watan zama da harfi ma itin ba a kaddata shi haka wasu maluma sun ka tahi ko mun fal asabu shi a kaulin da muke bayyana ba a kaddata ma tsarkin tunda ana iya sallah ba tsarkin ba kamar cewa da muka ce umar lam girma a wala mutaymiman fa arba'atul aqwali yake ne masa ba yusalli wa qadi akasu ma qala malikun wa asbagu wa qali wal ada'u asha ashaba to bisa ga wannan ashe kenan kaga tunda ana iya yin haka sai a kaddata sallah sai ma ko tsarkin babu wasu maluma sun kace ku hal asaru shaqalun da mahi jaya shaqalun da mahi bayyana wa qutila bis sayf haddan to eh kasance yake yin sallah wa qutila a kashe shi da saifi da takobi bi darbe unqihi a tare waya ne wala yunhasuhu bihi ba a kama suka ta da takobi wa talla Allahu yarji'u kila shira ya dawowa ko in an ka ce iyaka kawai sa a sa takobi ko ai mai sara guda in an ka sare waya ne sara guda ya isa ka a ce a kama caba mai takobi a caba nan a caba nan to yakan yi cikin caba nan yace don Allah abari zan yi sallah na da zan yi sallah to an caba mai takobi wajen su hudu kuwa ce zai sallah ai mutuwa zai yi da haka an kace to wala hasu ba a suka ta yadda la allahu yarji'u kila zai dawo to in ya dawo fa kuma ga shi kina an riga an ida kashi ne an zata da maka sace kuma gashi ya dawo ya ce zai sallah to don haka maluma sun kace iyaka dai a gaggautar da kashi ne in dai lokacin nan da an kace ba yayi ba yi sallah ba to abin da kawai za a kawai a kashe shi ka a ce a kama suka ta a kama suka ta har shi ɗauki lokacin da shi ka gani shi na iya dawowa din wani qala ana afka. to shi na ce kutila a kashe shi da saifi da takobi to kashi nan za a mai kuma haddan haddi na lakoran ba kashi na na kafirci ba wannan hilafin da ibn habibin umman wa fakabu sabani ibn habibin da wanda ya dace da shi ibn habibin ya ce duk wanda bai sallah ba shi kan kafiri na do hakan gayu kwatar kubran za a kashe shi bisa ga kashi na kafirci amma in lanya qur'ani abu alo gun ibn habibin yace in bai ce zan aikata ba duk wanda bar sallah ba jahadan ba ya bar sallah kasalan akan kasala bisa kasala bar sallah to wannan za a kashe shi da takobi haddan inda jumhuri wa kubran inda ibnu habibin idza lan yaqul ana af'alu in bai ce za aikata ba to amma wa in qala ana af'aluha ibnu habibin ce in yace zai aikata sallah, bayan an riga an yanke hukuncin kashi ce zai aikata sallah, to wannan kada a kashe shi saboda mi watan shi kafirci kafirci ana kauce mishi da abin da an mahi karamci ga kauce makashi ashe in yace ana ba'alu yayi wani yayi wani alkawali to wannan alkawalin da wasu maluma sun kace wa in wa'ada aw fa'ala turika in yayi alkawali yace zai yi sallah aw fa'ala ko yi sallah turika a barbarci ka aka shi ashe kenan kaga nan ga in yace walau qana ala ba'alu da yace zan aikata sallah wa ba'dal hukumi bi qatlihi ba'in shi hukunci aka kashe shi to turika a bar shi a bar shi kada a kashe shi fa in lan yaf'al in bai aikata sallah ba fa in fa'ala shikenan alhamdulillah fa in lan yaf'al bai aikata ba da sannan a kashe shi wasalla alaihi gairu fadil to wake mai sallah wasalla alaihi gairu fadilin wa wasalla alaihi gairu fadilin wasalla alaihi ayi mishi sallah wake mai sallah gairu wanda ba mahihici ba duk wanda ya kasance mafifici ne ba zai yi mai sallah ba wasalla alaihi ga fadilin ko to nan mun bar sauran bayani can watan ga wanda ya kasance watan ya kiyan sallah maluma sun kace a kashe shi kashin da za a yi mai na haddi ne ko to haka nan kuma wanda ya kiyan arwala ko kan janaba shi ma kashin za a yi mai na haddi na amma banda wanda bar watan a najasati a sutura auratan saboda hilafa gare shi shi wannan wasu malum sun ce ba za a kashe shi ba ba a kashe wanda ya bar wa'annan sai suka ce to wanda ya bar azumi fa suka ce to wanda ya bar azumi shi kuma ga abin da ibn arafa ta ciranto daga bakin maluma ko abin da ya samu daga kauli na wasu manya-manya maluma wanda duk ya bar azumi shi ma ana mai jinkiri har zuwa keto alhijr daidai gurgurun keto alhijr kusan keto alhijr ne ba ka'idulu in a mai jinkiri har kusan keto alhijr shikenan in ya niyya azumi wallahi alhamdu in bai niyya ba a kashe shi to sai an ce to shi ko wanda ya kasance wanda wabbar azumi kenan to menene hukunci shi ko wanda bar wanda bar abin nan wanda bar haji an kace shi ma shi ko wanda bar haji ba za a kace shi ba ba a gitta ma wanda bar haji saboda mai haji an ce da iko aka yi ne wasu sun ce ba a kashe ne ba a kashe wanda bar haji ko da ko sun kata akan cewa haji ana yi ne wajibi na Allah kawai bisa gaugawa dan mun an yi sabani akan shi hajji wajibi na bil fawri al bitarahi wajibun na al fawri aw na al to maluma suka ce shi dai hajji wanda bar hajji ba za a kashe ne ba to mita ba a kashe wanda bar hajji sun fice saboda iko aka yi ciki an ce mai iko wallahi Allah na ta hajjul baiti man sada ilaihi sabilan wanda ya samu dama to wagga dama yana yana yi ka samu dama amma akwai amrun batiniyun Da al'amari wanda an rahe kudin na kila ma ba naka na ba an ba ha kuɗi na ka an su kuɗi mutane kana kasuwanci kina tuhin asiri na gare ka ana ganin kana ya hajji kana da ikon yi ne alhali kuma abin da aka hannu ka ba naka na ba to bisa ga haka na maluma sun kace ba a gitta mun da bai haji ba saboda iko aka ji ciki to kuma cikin ikon nan ana samun aunin baɗiniyun wanda ya kasance bai da ikon yi wanda kasance bai da iko ne to za a ce samun shi da haka maluma suka ce ba za a gitta shi ba amma dai ana horon da a ce to wani kai haji in bai ba duk yana a shi da Allah abin da za a gare shi kenan to sai aka ce to wanda ke hidda zakka to sai wanda malama suka ce to shi kan duk wanda ke fitar da zakka a yaƙe shi a amshi zakka ga hannu ne wa in talin ko da ko da faɗa na da shi ko da ko zai kai ga a yaƙe shi a amshi zakka gare shi dole kar han shi fitar da zakka idan ya fitar da zakka an ka yaƙe shi in ya kashe wani in ya kashe wani a ramuwa in an kashe shi ne ya tafi banza to abin da dai a hujja akan wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an qatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah umirtu an hurayni an qatila nasa in yaki jama'a in yaki kowa da kowa hatta yashhadu an la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa idza fa'alu dhalika asa mu'minni dima'ahum umirtu an qatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa yuqimu salata wa yutu zakata ashe kenan kaga duk wanda bai sallah ba za a yake shi kenan duk wanda bai fitar zakka ba kenan za a yake shi ya kimu salata su tsaye da sallah su wuce zakata su fitar da zakka wa idza fa'alu zalika idan sun ka aikata wannan asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqiha min illa bi haqqiha sun kare dukiyarsu sun kare rayuwarsu sai da wani alhaki nata wa hisabuhum ala Allah subhanahu ta'ala to ashe kenan kaga bisa ga wannan duk wanda bai sallah ba akwai hukuncin ayakai akwai nasi na ayakai wanda bai sadda zakka ba akwai nasi na ayakai to sai maluma suka ce shi ma azumi sai akai kiyati ne da sauran an ce nan ga din saboda shi ma auren na wanda ya kasance ana jin iko ciki ne kuma iko nan da ya kasance bai da makawa saboda ba irin hajji na ba a ce kai a cewa kuɗi ba naka bane ga hajji ko saboda ibada ce maliya ba ibada ce badaniya ba amma waɗance ne ga ta ga zakka ibada ce maliyya. amma tun da an haku ɗiga suna kana baka ce ana baka bashi babu bashin komi to ba magana ba za ka tada zakka ba haka nan shi ma ita sallah ibada ce ba da niyya babu komi cikin ta in ba tsantsan ibada ba da niyya ba sai fa niyyar da zaka yi cikin rayuwarka to bisa ga haka nan aka ce wanda bai sallah ba shi ma a kashe shi saboda ibada ce ba da niyya an gane wannan ko to sai malamin suka ce to in an ka hore shi shi sallah ya an kace za a kashe shi ya ji tsoron kashe ta shi sallah fa ya yi wannan sallah ya ƙare bayan ya yi wannan sallah ya ƙare daga baya sai ci gaba da sallah to an ce wacce ne ga shi mai da ita saboda ya ta ba da niyyar sallah ba babu niyya cikakka cikin rayuwa ta yi don kusa maluma suka ce shi mai da wannan sallah da an ka hore shi an ka tsawace shi akan kashe saboda barinta to bisa ga wannan dai a kenan mun gano abinda an nasance ita dai sallah barinta akwai kashe ciki ga wanda bar sallah bisa ga bisa ga kasala haka na wanda bar azumi bisa kasala akwai kashi ciki ne bisa ga kiyasin da maluma son kai wanda bar zakka akwai kashi cikin cikin bada zakka wanda bar haji shi kuma a bar shi da Allah to shi na ce kashin nan da za a mai kuran watan um, bisa kafirci na haddan a kashe shi haddan kashi na haddi mun yi bayani kashi na haddi ta mutahi wala yi kuma su kaburu kuma baya faɗin nan walau qala ana af'alu walau qala ana ko da ya ce ko zan yi sallah in ya ce ana af'alu to ba za a kashe shi ba shi a ƙauye na ibn habibin tunda shi ya ce akan cewa barin sallah kafirci ne walau qala ana af'alu ba za a kashe shi ba amma nan ga walau qala da ya ce ana af'alu zan yi sallah ba'adal a ba'adal hukumi bi an bayan riga an yi hukunci da kashe ne to nan a kashe shi walau qala ana af'alu lam yuqtal ba za a kashe shi ba ba za a kashe shi ba in ya ce ana abalu amma in ya yi sallah ba za a kashe shi ba ko yuqtalu wallo qala ana abalu yuqtalu wa illa amma in ya ce zai sallah kuma yayi to duka abar shi kada a kashe shi to muje wa sallallahu alaihi ghairu fadil wa sallallahu alaihi ghairu fadil wa sallallahu alaihi shi talla gare shi gairu fadilin banda mahihici wata wanda ake kira mahihici wanda ya kasance wanda adda hihiko na sani a wanda adda kasance shi da hihiko na shugabanci ko hihiko na sani ko hihiko na daukaka to wannan shi ake kira fadilin to wannan ba za su yi sallah ga dukkanin wanda ya kasance an haka shi ba saboda barin sallah me yasa ba za su yi ba za su yi mai sallah ba domin ku tsowo su iri ne domin idan ya kasance mutum bai sallah ba an haga an kashe shi saboda barin sallah kuma an kadi ba an haga duk mutane masu muruwa ba su halarci sallah ta ba to wani wanda ka iya barin sallah da ji tsoron haka nan sai shi kama yin sallah wala masu qabruhu wala qabri ne ba za a shafe shi ba ai qabri ne ba za a ba za da kabri ne ba ba qabri ne boyayyen qabri kenan an ka shiga makamanta ba ba kama gani akwai qabri wurin za a sa shi a dabdale kenan a baje wurin a baje ƙasa kaga an boye kabri ne to ba za a yi mai haka nan ba ya za a yi mai a a bar yusun namu kabri ne a yi mai tozo tamkawa tan kabri na sauran jama'a musulmi wanda an ka shiga makabarta ana gane shi ma kabri ne la fa'itatin alal asfaki la fa'itatin ban ce ma ku ce sallah ba alal asfaki akan kauri wanda amma yi inganci wanda ya kasance ce sallah ba za a kashe shi ba saboda mi saboda ya kiran kata an nemi shi ranka ce sallah ce bai ranka ba an kai an kai kirkonta to wannan ba za a kashe shi ba sai ko in ya kasance akwai yarwar lokaci misali kamar sallar azhar abbai ba sai ya taho ya ta la'asar da ya sallata la'asar an kace wani haba kai azhar ba yace ai na sani an kace ni kai azhar ce ban yi kuma ga shahara ta kusan haduwa to ka ganin fa'ita ga ai tana da tsohon lokaci to irin nan in bai sallar azhar ba ana kashe ni saboda barinta la ta alal asaki wal jahidu kafirun wanda ya kasance watan yayi musun wajibcin sallah duk wanda ya musun wajibcin sallah shi kan kafiri na wal jahidu kafirun duk wanda ya kasance musun wajibcin sallah shi kan kafiri na don hakan gaisu tabu salahata ayyamin za a nemi tuba ne kwana uku wa in taba alhamdulillah wa illa in bai tuba ba kutila sai a kashe shi kuburan kuma kashe na kafirci ba za a yi mai sallah ba ba za a mai wanka ba ba za a ɗaya cikin makabartar musulmi ba sannan kuma ba za a gadi dukiya ta ba dukiya ta ta kasance fai'i daga cikin watan ganimomi na dukiyoyin musulmi fai'i na sai a sanya ta cikin misalihun mulamina sannan kuma haka hukunci yake ga dukkanin wanda bar wani abu wanda ya kasance watan na addini na mujamman alaihi da durati abin da ke maluma sun yi ijma'i akan zama na ilimi da duri duk abin da ya kasance ilimi na da duri wajibi na wajibi da duri ya mutu ne kafirci ne don haka mai kakwabu sadi imamu sauɗi ce cikin littafi ne jahidu mujma'in alaihi ulama da duratun fiddin da laysa mulima jahidu mujma'in alaihi ulama duk wanda ya musanya mujma'in alaihi abinda maluma sun kai ijma'i alaihi bisa gare shi kuma ilmi da duri to yi yuqtalu za a kashe shi laysa mulima kuma musulmi bane jahidu mujma'in alaihi ulama da duratun fiddin da laysa mulima kaza kaman haka nan kuma wanda musanya ma duk abin da kasance maluma sun kai jima'i akan haramci ne kamar yace shan giya halal na ko ce da na halarci to duk ire irin waɗannan abubuwa musun su kafirci ne don haka maluma sun kace nan wankan janaba ya shigo alwala ta shigo kai ko da farilla guda daga cikin farillin alwalla wacce sha hukai ba wajibi bane to shi ma irin wannan za a kashe shi kuma kashe za a yi mai wannan tunda na musu na duka kafirci za a kashe shi fasulun fasulun wannan fasali ne mai bayani akan watan akan kiran sallah da iqama da kuma dukkanin abin da ta'alluke gare su to shi dai kiran sallah abin da ake ce kiran sallah watan al-ilamu bi shay'i watan sanaswa da wani abu lugatan me ake ce kiran sallah kamar a ce shela shela shi aka ce kiran sallah al-azanu wa azanu min Allah wa rasulih annallaha bari'u min al-mushrikina wa azanu min Allah wa rasulihi wannan shirata ta Allah da manzo ne dan zuwa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadin Abi dalibin yayin shi lafi musulmin haji cewa da yau kada wani kafiri shi koma haji bayan ga shekara sannan kada a koma dawa fi dindir kaga wannan shirata ta azanu min Allah wa rasulihi an gane ko abinda aka ce ma azanu al-ilamu bi shay'in wa ta da neman aikata wani abu ko kuma sansuwa da wani abu amma ga shari'an. abinda ake ce mu kiran sallah shar'an al-ilamu bi dukhuli waqti salati sanarsuwa da cewa lokacin sallah yayi to shi kiran sallah menene matsayi ne shin wajibi na ko sunna ne to maluma sun tafi akan cewa kiran sallah dai watan ba wajibi bane sunna ce daga cikin sunanin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma shi kiran sallah watan menene muhari ne lokacin da sahabbai radwanullahi alaihim suka hijira da makka su hukuma madina sai kasance ta mai kuna suna zama ya ta hayya nuna waqta salati suna jiran lokacin sallah shi su yi sallah sai kasance sai wasu su dade zamni ba a san lokacin sallah ba saboda sai an haɗu jama'a sun haɗu sannan a tashi a sallah ta azhar ga lokacin sallah yayi amma ha babu wata alama wadda ka nuna jama'a fito a sallah to sai dai sahabbai sun kace to waya za mu yi hakan ga ko kuma buga gidigo mu samu na kusa mu rinka bugawa in lokacin sallah yayi a buga gwalje ko sun kace a'a a dai samu fari a rinka busawa in lokacin sallah yayi a dai busa fari in an ka busa fari ko ji busa fari nan ya san lokacin sallah yayi sai ummu hadaiba ce shimmi da ba ku ta da mutum guda shi muka kiran sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bila ta shi kai kiran sallah amma hakiran kiran sallah ce ne ga na luga al ilamu bi dukhuli waqti salati ilami na kawai ka tashi kace lokacin sallah ya a zo a yi sallah lokacin sallah ya hito a yi sallah ba kiran sallah a ciki ba wannan shi ne na farko sannan daga baya sai kasance wannan hadisi wanda ya kasance tirmizi ya rawaito Abu Dawud ya rawaito da sauran alhabu sunan ne sun rawaito wannan a Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbih shi ya mahurkin kiran sallah bayan dore ana nan ana wannan a to Bilal radiyallahu anhu in lokacin sallah yi zai miƙe ce lokacin sallah yayi a hito ayi sallah to bayan haka nan sai Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbih ya yi mahurkin kiran sallah ya zo ya gaya manzo Allah shi na gaya manzo Allah sai Umar bin Khattab wallahi ni ma na irin wanga mulkin daidai wa daidai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora da wannan labdi da yayi mulki bila shi kira sallah to shi nan bila kai wannan kira ga wanda ya mulki amma ga wanda an kasa ya kira to wannan shine mulki shine farkon watan kiran sallah wanga wanda ya kasance aka yi da sautuka waɗanda da alfazin mahasusa da ke keɓantattu fi lokacin mahasusin cikin lokaci ke bantacci to wannan kiran sallah kasance abdullahi zai dun Abdurrabbih shi ya mulkin wannan kiran sallah to manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai shir'antar da kiran sallah ya shir'antar da kiran sallah bi wahayi min allah subhanahu wataala da wahayi na allah aw bi ijtihadin minhu ko kuma tan da ijtihadin da yi akan tahiyyar da an kai akan manzo Allah na ijtihadi wannan shine kaulin jumhurin maluma manzo Allah shi ya da mashi ijtihadi ga abin da shahi watan al'amari na hukunci duk al'amari na shari'a mazo Allah shi da mishi ijtihadi wannan shine kadin jumhur da maluma to bisa ga wannan ga wanda ya muhurkin kiran sallah amma manzo Allah sai ya shir'antar da kiran sallah din bi wahin min Allah aw ijtihadi minhu ba da ainihin mai muhulki ba bai aiki da muhulki ba saboda mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aiki da muhulkin wani illa dai wani ya muhulki bayan haka nan manzo Allah ya bada umarnin ayi ya shir'antar da kiran sallah bi wahin min Allah ko kuma da ijtihadi ne a kiyaye da wannan a ka ga wannan kiran sallah wanda aka wanda an tarbiyi mai hudu hudu shine na Abdullahi da zainu to bayan haka nan an ci gaba da haka an ci gaba da haka an ci gaba da kiran sallah kiran sallah da lafzi irin wanda Abdullahi da zainu ya mulki ana na ana kiran sallah haka sai ya kasance bayan ta Hunainin sai Abu Mahzura ya musulunta Abu Mahzura watan Qurashiyun Jumahiyun sanama ba da hunainin ya musulunta bayan yakin hunenu to lokacin da an ka yakin hunenu an haƙari sannan ya musulunta bayan hunainu ya musulunta nan bayan shekara takwas da hijira sannan ya musulunto da ya musulunto bayan musulunta ta sai sai manzon Allah kan ta shi kiran sallah yace allama nan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kan ta san da kiran sallah fa qala Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله <clears throat> أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله ilaha illallah wannan shine kiran sallah na abu mahazura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi to bisa ga wannan wannan kiran sallah sai kasance abu mahazura makka yake mutumin makka ne makiyi ne qurashi ne jumahi ne maki ne kuma yana nan makka nan ya ƙayar rayuwa ta bayan ya ƙayar rayuwa ta ɗaya ne da jikoki ne sun ka gadi wanga kiran sallah gare shi to wanga kiran sallah shi na aka cikin binnin makka kuma shi na aka cikin binnin madina kuma shi na aka cikin dukkanin amsarar duniya duk biranen duniya ga sannan shi na aka yi saboda mai masu zakkuwa da sahabbai da sauran tabi'ai masu zakkuwa ga mawatimun hajji ga ayyukan hajji in sun ka zo wannan kiran sallah na ma'abun hazura shi na aka yi kuma bayan ya wuce ɗaya sun hagari kiran sallah ga an kace kiran sallah ga shi na gadin gadin gadin gadin gadin gadin an gadi wannan kiran sallah cikin birnin makka an gadi cikin birnin madina an gadi cikin dukkanin amsarar duniya saboda mi in sahabbai suka zo ga masu manhaji shi za su samu ana yi tabbai su za su samu ana yi wannan kiran sallah ya kasance gadin gadin to sai kasance akwai tarbi'i na kiran sallah shi tarbi'i na kiran sallah shine a kiran sallah na wannan abdullahi da zai dimni abdurabbihi wanda kasance wannan kiran sallah ɗaya an karwaito da gidan shi ga hadisi ingantacce banda wannan bai da hadisi guda wanda inganta annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai abdullahi da zai dimni asimin shi wannan sahabin manzon Allah na kuma an rawaito hadisai da yawa inda ta tugare shi cikin Buhari da Muslim so biyu suke Abdullahi ibn Zaid ibn Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbih Abdullahi ibn Zaid ibn Atamin an gane wannan ko to bisa ga wannan sai imamu nawawi cikin cikin littafin na sharhi na sahihu muslimin yace bisa ga wannan yace wa fi hadal hadisi cikin wannan hadisi hujjatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun cikin wannan hadisi wa fi hadal hadisi cikin wannan hadisi yace hujjatun bayyinatun akwai hujja bayyananna wa dalalatun wadihatun sannan kuma akwai dalili bayyananne anna anna tarji al-azani haƙiƙa ta tarji'ul azami biyan ta ga kina sallah wanga da mun kai yanzu amurin al'amari yana wanda ya kasance shari'a hun nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya an tashi kuma bisa ga wannan Abu Hani bisa ga wannan Maliku an sanya ta aka ana tarji'i sun ce suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hanifa ta aka ana tarji'i suna ce ta manzo Allah Shafi'i ta aka ana tarji'i suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kasance gashi dukkanin mutanen Makka da Madina tarji'i suka yi bisa ga wannan maluma sun kace akan taji'i suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan malikun asan ya ta yi akan hakan ga shafi ya ta yi akan hakan ga abu hanifa ya ta yi akan hakan ga an kiyaye da wannan to sai kasance shi ko tarbi'i fa tarbi'i shi kuma zabi na na abu hanifa da shi da ahmadu da hanbalin da shafi'i sun zabi tarbi'i watan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarbi'i kenan to shi a su su wannan sun tafi akan abin da aka kiran sallah ta ga tarbi'i akai amma dukkanin sun yarda cewa kiran sallah wanga na tarji'i lalle suna ce daga cikin sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne da ya kasance an rawaito shi kuma an yi ittifaki akan zamanin ingantaccen hadisi an gane wannan to an san dan tsawaita bayani akan wannan saboda suna ganin kamar kiran sallah da muka yi kamar watan ba kauyen kiran sallah ne ko kamar kamar kiran sallah ne na kauyawa ba kiran sallah ne na kauyawa ba kiran sallah ne na wayayyun mutane dan kiran sallah ne sahabbai ridwanullahi alaihim kuma shi wanga cewa manzon Allah ya naka ta mai wanga kiran sallah to abinda manzon Allah ya koya mu wani ana cewa kawanci na ko ana cewa baboci na eh ashe kenan kaga duk wanda haga dan kiran sallah gaba kauyen kiran sallah to shi abba kauye ga addini duk wanda ya kasance ba ba kauye na ga addini ba ya san wannan kiran sallah ba ba kauyen kiran sallah bane kiran sallah ne wanda ya kasance na wayoyin mutane sunnal azanu li jama'a والا